ta hanyar wata takardar da ya aike wa mukarrabansa na ilahirin jihohi ne shugaban hukumar duwan na ƙasa kanal muhammad yakuba sido ya umarce su da ƙara zuba ido kan kayayyakin da ke shiga Nijar ta iyakarta da najeriya abin da ke nufin daga yanzu za a sauke kayayyakin da matakin ya shafa domin yi masu ɗaiɗai kafin samun izinin tsallakowa nijar na tuntuɓi shugaban ƙungiyar 'yan kasuwar import export alhaji yakuba ɗan maraɗi domin jin yadda yake kallon abin kayayyaki da ake siyowa daga kasuwa a lodo mota wani bi ma kayan mutum 20-30 don ka su ake sa cikin mota ɗaya ko kuma ko da kayan mutum ɗaya ne to zai zama to kayan iri daban daban daban daban daban ne su ake cema diver to kaga wannan kayayyakin ba a san abin da suka kumsa ba su ne gwamnati ta ce nan gaba duk wanda ya shigo da waɗannan kayan to a sabke su a gidan duwan dan kwari wanda ake shigowa Nijar a tantance su a gani eske babu mugan kaya a ciki. Matakin wanda aka ayyana cewa abu ne da ke da nasaba da harkokin tsaro na zuwa ne a wani lokacin da alamu ke nuna yadda barazanar tsaro ke kara faɗaɗa a ƙasashen Sahel da na yammacin Afirka. A ra'ayin shugaban kungiyar cigaban karkara da birane Alhaji Ali Kalla matakin ya zo akan gaba. Ai kwana-kwanan nan an samu wasu kayayyaki da aka kama masu hadari masu hoshewa. wanda suka hito daga cikin najeriya in muka diba muka gani abin da duk za a cewa yana hoshewa ya tashi ai abu ne mai haɗari ga al'umma kenan dole ne yanzu ita nijar 'yan tasa tsaro kaso hamsin cikin ɗari to dole yanzu ta tashi tsaye ta maida shi ɗari bisa ɗari don a inganta zaman lahiya da tsaro tunda in muka diba muka ga yanzu arewacin najeriya tana da haɗari wajen harkar tsaro. Kwada yake ana danganta abin da yanayin tsaro wasu daga cikin mazauna garuruwan iyakar kasashen biyu na da fargaba game da yadda za a tafiyar da shi. Tabbas irin wannan abubuwan ya faru 'yan kasuwanmu na Nijar da 'yan mu Najeriya za su sa fargaba saboda su kawo kaya koko jami'ar kwastam su doke. Alal misali idan ka doka kaya misali telem da aka kawo a cikin telem da da aka kawo amma wanda yake da mugun nihe ya sa abu bai wuce wanda za a rike shi a hannu amma dangance da haka sai a kwace kaya na telem da wannan gaba daya kenan 'yan mu. za su ce ciwo sosai da na Najiyar da na Najeriya gaskiya mu wanda muke iyaka wannan mu ne abin zai shafa ba sauran al'ummar Nijar ba kuma ba sauran al'ummar Najeriya ba iyakar Nijar da Najeriya mai tsawon kilomita sama da 1500 na matsayin iyaka mafi mahimmanci ga kowace daga cikin su kasancewarta gimshiki a harkokin tattalin arziki da cuɗanyar al'ummomin ƙasashen biyu jihohi aƙalla biyar na Nijar ne ke makwabtaka da jihohi bakwai na arewacin najeriya Sule Mummuni Barma, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Yamai a jamhuriyar Nijar.